وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجعك سابا a yau ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da kekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya zamo daidai da shida ga watan mayu watan mayu kenan eh, mayu masu cin mutane Allah ya wakil Watan da za a yi handin oba wani zai sauka wani zai karba eh, miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma shakara a yau isha Allahu ta'ala ba tare da ɓata lokaci ba wajen yin bayani dangane da salon da muke bi na tafsiri ko kuma madogaran da muke amfani da su a wajen gabatar da tafsiri da kuma yanayin yadda tafsirin zai gudana wannan kusan kowa ya riga ya sani saboda haka ban yi tsammani za a samu wani gagarumin canji ba illa iyaka kamar yadda kullum muke kira idan an yi kuskure to sai a yi kokari a sanar da mu ta hanyar da ta dace domin a gyara tunda duk yadda ɗan adam ya kasance dole za a samu akwai kurakurai irin nasa musamman ma dangane da abin da ya kafi ilimi na addinin musulunci saboda yana da faɗi saboda haka yin an samu kuskure to sai a sanar da mu ta hanyar da ta dace wanda yake neman ƙarin bayani zai iya komawa wajen manya-manyan malamai ko manya-manyan littafai ko kuma mu idan muna da lokaci bai fi ƙarfinmu ba yana iya dawowa wajenmu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a can baya don haka a yau za mu taki daga suratul fathi sura ta buɗe sura ta nasara suran da Allah ta baraka Wata Ala ya kawo gagaruman ci gaba ko gagarumin ci gaba ga addinin Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura ayoyinta ba su da yawa sai dai kuma ayoyinta suna da nauyi ko kuma za mu ce ayoyin suna da faɗi saboda waɗansu ayoyi sun shafi kamar tarihi ne a cikin tarihin ko labarin da aka bayar sai a yi ƙoƙari a fitar da darussa na musamman masu muhimmanci ayoyinta ba su wuce ashirin da tara ba saboda haka wannan sura ta suratul fati an saukar da ita a madina ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira zuwa gare ta tunda mun riga mun sani annabi ya yi shekara goma sha uku a makka ana saukar masa da ayoyin qur'ani saboda haka duk aya ko suran da aka saukar wa manzon Allah alhali yana zaman makka waɗannan ayoyi ko surori ana kiransu makkiya to haka ma ayoyin da aka saukar da su a birnin madina ko lokacin da annabi yake zaman birnin madina ko da kuwa ayoyin a makka ko a hanyar makka aka saukar da su to waɗannan ayoyi da surori ana kiransu madaniya kamar yadda wannan sura ta fada saboda ba cikin garin madina aka saukar da ita ba sannan kuma ba cikin garin makka aka saukar da ita ba amma an saukar da ita a wuraren da suka fi kusa da birnin makka amma ana kiranta madaniya saboda wannan tarihi ko wannan definition ya fi muhimmanci ko kuma ya fi gamsarwa saboda haka shi yasa ake ɗaukan wannan amma ba don haka ba ai akwai ayoyin da aka saukar wa manzon Allah a lokacin da ya je makka yana zaman madina to in ka kira su makkiya to waɗanda aka saukar da su a hanya su kuma sai a kira su mai hanyiya kenan da yaren hausa wato an mayar su ayoyi na hanya safariya kenan ko hadariya ko wani abu makamacin wannan a cikin ulumul qur'an akwai ayoyin da ake kiran su safariya akwai hadariya akwai kitawiya, akwai saifiya sannan akwai makiya akwai madaniya akwai harbiya haka ma salamiya da sauran ire su. amma wannan ana kawowa ne domin su taimaka maka wajen fahimtar manufan ayoyin domin in ka gane a lokacin da aka saukar da ayoyin da dalili to wannan zai taimaka maka wajen fahimta za ka fahimci abin da ake nufi ko sakon da ake so a isar za ka gane cikin sauki to a nan kamata yi kafin mala ya karanta mana mu karanta asalin da karko daga muawiya bin qurra sami to abdullahi bin mugaffal yace nadi abdullahi dan mugaffal ya kulu yana cewa قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في مسيره النبي يا كرنتا أكي كرنتا أكي فتح أتفينسا سورة الفتح على راحلته النبي يا كرنتا وأن سورة هنا كان أبن هوا فرجع فيها وذا الله يرجع كراتون shine fassara mafi kusanci farajja fiha ya ji a karatun ya yi tarji'i sun kusa akwai mai kiran sallah wanda zai ja numfakinsa akwai mai kiran sallah da ba zai iya jan numfakinsa ba to haka ma wajen kira'a akwai wanda idan ya zo zai ja sai na ka ce ka ja ba za ka iya ja ba saboda allah ya baki numfaki ko kuma ya tirenar da kansa wato akan haka to don haka maza allah ya tsawaita wajen wannan karatu kuma karatun abin sha'awa kala muawiya muawiya yace laula anni akrahu an yattami an-nasu alaina la haqaitu lakum qira'atahu yace ba don ina tsoron kada mutane su taru ba to da sai muku wato kwatankwacin irin karatun manzon Allah yace to amma idan nayi za a taru to shine waɗansu malaman kira'a suke ganin su ne masu karatu da tangimi kamar masu karatu da tangimi ka zan ba ka mai da hankali ba za ka iya ganewa ba saboda suna jiyansa suna ainihin matse shi ko idan harufa ne suna kankare su ko suna tere su yadda ya kamata musamman ma idan an samu mutum yana da murya to idan ka ji wannan karatu sai ka tsaya idan ba kalli mutumin ba sai ka sake kallonsa waɗansu ka ce wannan ne ainihin tarji'i wato tangimi kenan a cikin karatu wallahu alamu mai Allah ta halaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله تعالى يكي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنكي إنا فتحنا لك فتحا مبينا Lallai mu mun yi maka buɗi buɗi ne, ko kuma buɗi mai girma wani buɗi kenan to za mu ga fasara daga saboda buɗin nan wato buɗe-buɗen nan suna da yawa Allah baraka wa ta'ala ya buɗi wa annabi wajen baki daraja kasancewansa annabin Allah manzon Allah a duniya na ƙarshe kuma wanda ya fi kowane annabi daraja ya fi kowane manzo ɗaukaka aka baki littafin da ya fi kowane littafi ɗaukaka da ainihin muhimmanci aka baki jama'an da suka fi kowaɗansu jama'a wato jama'an kowane annabi ko manzo yawa da ainihin faɗi sannan kuma Allah ya baki mujizozi masu yawa fiye da kowane annabi ko kuma wani manzo daga cikin waɗanda ya aiko da sauran waɗansu abubuwa shine inna fatahna laka fathan mubina wasu malamai kuma suka ce inna fatahna laka fathan mubina shine buɗe bayyananniya maza Allah ya yi yunkuri zai je aikin umra a ainihin birnin makka lokacin ɗakin ƙaba tana hannun kafirai tana karkakin kafirai lokacin da ya dab da birnin makka su kuma suka ƙe ƙasa ƙasa suka ce ba zai shiga garin ba maza Allah ya yada zango a wajen daga baya Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ya rarrake ki da waɗanda suka yi imani sannan kuma Allah ya masa albishir cewa ya kwantar da hankalinsa makka ma zai ci nasara a kanta saboda haka ina fata hana laka fata mubina to ana nufin cin birnin makka wanda zai kasance sai ya ka'u abinda zai kasance ne Allah tabaraka ta'ala yake ya kasance ma an gaba ko ina fata hana laka fatan mubina Shi ne sulhul hudaybiyya lokacin da aka hana annabi shiga birnin makka to an samu ainihin mufawada tsakaninsa da ƙuraishawa sai da aka turo manya-manyan kafirai masu daraja suka zo suka tattauna tare da annabi suka koma wanda yake kafin wannan lokaci babu tattaunawa tsakanin musulmi da kafirai sai a wannan lokaci aka samu kofa ta buɗe ta ainihin tattaunawa har a ƙarshe aka yi sulhul hudaybiya aka kulle yarjejeniya aka rubuta cewa za a tsaya shekaru bakwai ba za a yi yaƙi ba babu yaƙi tsakanin kuraitawa da musulmi shine inna fatahna laka fathan mubina wata fassara har ila yau ita ce inna fatahna laka fathan mubina wasu malamai suka ce garin kaibara garin kaibara don gari ne na yahudawa rikakken gari ne mutanen da suke cikin garin manyan kwari ne wanda yake suna da muhimmanci a rayuwa kuma waɗanda suka kasance masu toshewa ga barin bin addinin Allah da ma'ana musulunci bai samu walwala ba saboda mai saboda tsaya wanda suka yi suka sha gabansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nasara ga manzon Allah aka zo aka ci wannan birni aka mamaye garin suka miƙa wuya ƙarfi da yaji musulunci ya bunkasa. wannan ma nasara ce ta musamman shine Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina bi ma'ana buɗe wanda zai zo gaba to an riga an baka a matsayin albishir kun san kuma Allah ya faɗi magana gaskiya ce saboda Allah baya karya eh fasarori daban-daban waɗanda malamai suka yi kuma Allah ta'ala ya haka ne wa manzon Allah ya aiko shi cikamakin annabawa cikamakin manzanni sannan ya zo ya ta fama da mutanensa da sauran al'umma saboda me li ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara li ya gafira domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifuffukanka da abin da ya jinkirta min dhanbika wato annabi ya taba aikata zambu kenan laifi annaba suna aikata laifi ne a'a to aya ko hadisi take ana Allah yake liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika sai kuma kace a'a eh Allah kuma yace min zambika ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara min zambika abin da ya gabata na laifinka da abin da ya jinkirta na laifinka wasu malamai suka ce wannan lamudin kai ne lamu kai akwai lamu talil akwai lamu jahud akwai lamu kai eh to lamu kai kusan da lamu talil kusan dai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan daraja ya zabe ka maza Allah ya tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi cikin Qur'ani Allah ya ce inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim to maza Allah yace inna Allah astafani yace Allah ya zabe ni shine al-istifa Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas shine istifa Allah ya zabe ki zaba ta musamman to ya yi masa haka ne domin ya gafarta masa abin da ya aikata na laifukan san akwai da abin da ma ya jinkirtar da ya aikata ba idan akwai wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya aka ne don ya cika ni'imomin sa gare ka domin idan aka samu ni ana son a cika yanzu idan ka samu naira miliyan ɗaya cikon ki ne Allah ya ƙara maka daga miliyan ɗaya kar ka yi riba amma a rama ka yi riba su akwai matsala amma daga miliyan ɗaya ka tura gaba ya je miliyan ɗaya da rabi ya shekara guda sai ka bada zakka da ana ɗauko zakka ana baka yanzu kuma kai ne za ka zo ka yi riba riba 40 ka dauki daya bisa arba'in ka bayar kaga aron ma ya ci gaba ko wadanda yake ba su zakkan za su saurari karatunka eh sannan idan ka ci gaba shekara ta zagayo aka ce aron ma kana da miliyan biyu aka ga Allah ya kara maka nema idan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ka kasa shi gida arba'in ka dauki kake ɗaya ka bayar to lokacin da kuɗi ya zama miliyan biyu ka kasa gida arba'in ka dauki kashi ɗaya ka bayan an samu ƙari ko ba samu ba an samu ƙari amma da zaran ka yi baya 1.1 miliyan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da shekara ta gayo kuma sai aka samu sai dubu ɗari bakwai to wannan sai dai a agaza maka haɗa maka da addu'a in babu zakka ka yi riba riba ɗin ma mummunar riba yasa duk wanda ya gaba a imani duk wanda ya gaba a walwala da samun jin daɗi da kwanciyar hankali to ba a son ya dawo baya wa mata huwa alayka Allah zai cika masa zai cika maka ni'imarsa amma kuma da sharadi kamar yadda zamu gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin cikan ni'ima mutum ya gode wa Allah duk abin da Allah ya ba karka ya girman kai ka gode masa sai Allah ya kara maka wa istazana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadir alaika. wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya kiryar da kai hanya madaidaiciya wanda zaka mutu akan wannan hanya ba tare da matsala ba babe abinda ake lura cikin rayuwar mutum shine karshe idan ka fara da alheri ka kare da alheri amma an ka fara da alheri ka kare da tsiya to makoman ka jahannama ne in ka fara da tsiya ka kare da alheri akwai sassauci domin rigingimun da ka ɗiba a baya Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka warwarewa ranar takin alkiyama sai sai ana son mutum ya fara da alheri ya kare da alheri ko ya fara da tsiya ya kare da alheri abinda ake nema kenan shine wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma domin Allah ya taimake ka taimako wanda yake mai karfi azizan kine mabuwaye bi ma'ana qawiyya aw muayyada duk wani wanda ya nemi ya taka ka ko ya karya ka ba zai iya ba saboda Allah yana tare da kai to amma wace hanya zaka bi shine ka taimaka wa addinin Allah a can bayan mun karanta in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kun taimaka wa addinin Allah sai Allah ya taimake ku kuma sai ya tabbatar da dugadugan ku ko wani ya nemi ture ka ba zai iya ture ka ba saboda kana tare da Allah amma da kana tare da ubangida kai ko shugaban kasa ne wallahi wani lokaci majalisar tarayya suka saka a gaba sai shugaban kasan ya soke ka duk kaunan da yake maka sai ya sauke kan ba haka ba ita tafiya haka a wargaje babu daɗi ko ubangidanka gwamna ne idan da ya har ya kasance Allah baraka wa ta'ala ba ya tare da kai sai an tsige ka ko ubangidanka wani sarki ne to ba za ka kai labari ba inda Allah ba ya tare da kai to ka nemi kasancewar Allah ya zama ubangidanka ba wani ba don sai ya tankwara shugaban ƙasan ya tankwara shugaban sojoji ya tankwara kai shugaban matsiyata ma Allah zai tankwara ki ba zai cutar da kai ba Allah ya taimake mu shine in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wa yansuraka Allahu nasran aziza domin Allah ya taimake ka taimako wanda yake mai karfi kwarai da gaske to anan an kawo mana lam guda daya amma kuma sai da aka jingina mata fi'ilai da yawa inna fatahna laka fatan mubina ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم ويتم إن أرأت يكني أتكين ليغفر قول ليغفر لك الله sannan waya hadi shi ma za ta yaki aka yi a jikin wadancan wayan suraka Allah nasran kaga abubuwa guda hudu kenan kuma suna da ma'ana guda daya lamun din nan shine tun yi musu wannan wakali na sama wannan lamun din da aka ambace shi daga farko saboda wa wa din nan suna kiransa wawul aqaf wato an yi adafin wancan magana ce da wannan magana nazalat hadhihi suratul karima wannan sura mai daraja ta sauka ne lamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-hudaybiyya a hanya yayin da manzo Allah yake dawowa daga yakin hudaybiyya yakin da ba a yi ba sai aka yi sulhu fi zilqa'ada a watan zulqa'ada fi sanata 60 min al a ta shida bayan hijiran manzon Allah daga birnin Makka zuwa Madina hina saddahu al-mushrikuna an al-wusuli ila al-masjid lokacin da mushrikai suka tsare manzon Allah suka ce ba zai dangana zuwa ga masallaci mai alfarma ba lokacin manzon Allah bai da iko da ɗakin Ka'aba wali ya umar umratahu fi saboda annabi yayi mafarki kin nan yana umra ga ɗakin kaba yana tawafi saboda haka da manzo Allah ya wayi gari sai ya faɗa wa sahabbai kawai sai suka shirya suka kamo hanya su kuma kafirai suka ke kasa kasa suka ce annabi ba zai shiga birnin makka ba balle ma yi umra kazo wanda bai shiga birnin makka ba ai ba yadda za a yi umra ya eh, umra ba kama aikin haji bane wanda za a iya yin waɗansu ayyuka a bayan gari tunda za a je mina mina ba cikin gari yake ba sannan muzdalifa ba cikin gari yake ba Arafa ma ba cikin gari yake ba to amma kaga umra mutum zai je idan ya dauki haraminsa zai tafi ɗakin kaba kai tsaye idan ya je zai yi dawafi wa ɗakin kaba sannan kuma ya je gefe ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan idan ya fito ya aski ko tsaye sannan ya cire waɗannan fararen kayayyakin da ya sanya ya zama umurarsa kenan idan babu cinkoso babu yawan jama'a a minti ainihin talatin ma ko arba'in da biyar za a kammala umuranka ba domin wajen yana da ɗan kwane-kwane da zagaye-zagaye ba a cikin mintoci 'yan kaɗan ma za a kammala umuranka saboda haka kaga duk a waje guda ne idan mutum bai shigo kaba ba babu yadda za a iya yi umura. to ne kafirai suka ce annabi ba zai shiga birnin makka ba balle ma ya je ga dakin kaba wa na huwa bai na zalim saboda haka suka sha makance tsakanin annabi da mutanensa da shiga ainihin makka thumma malu ilal musalaha wal muhadana sannan daga baya suka ce ayi sulhu amma dai annabi ba zai shiga ba wannan shekara ba zai taba yiwa annabi shiga birnin makka ba wa an yarda amahu haza wannan shekara annabi ya koma kuma ya min qabil amma shekara mai zuwa sun ba da dama annabi ya zo amma idan ya zo birnin maka kwanaki uku rak zai yi ka jefa mutum da garinku eh kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la uqsimu bi hadha al-balad wa anta illum bi hadha al-balad wa walidi wa ma amma sai gashi ana masa iyaka ana ce ba zai shiga garin ba bana amma shekara mai zuwa zai zo amma kwana uku kacal zai yi sannan kuma duk wanda ya zo da wani mummunan makami a cikin mutanensa to ba zai shigo makka da mummunan makami ba sai dai zai shigo da takwabinsa amma kuma takwabin yana rataye wato domin ya kare kansa yin za a tsokane shi kenan amma an ba aka ba takwabin yana rataye haka zai gama zamansa na makka har ya fita fa ajabahum ila zalika ala takarruhim min jama'atin min as-sahaba annabi ya amsa muku ya karbi wannan magana duk da kasancewa dan sun sahabbai bai su goyi baya ba daga cikin su akwai Umar dan Khattab Allah ki kare ya tare wanda lokacin da aka zo ana rubuta yarjejeniya yace a a gashi mun zo da jama'a masu yawa wai shin annabi ni kan yana tambaya kai ba kan gaskiya kake ba annabi yace yana kan gaskiya shin kafiran nan ba akan ƙarya suke ba yace akan ƙarya suke shin ba Allah ne ya aiko ka ba yace Allah ne ya aiko ni shin su ke dan suke goyon baya ba ce ke dan suke goyon baya shin ba ka ce za mu samu nasara za mu samu ainihin mamaya akan waɗannan mutane bai ce na bala shin ba ka yi mafarki za mu ainihin karbi lakin kaba ko gaki muna tsawafi da lakin kaba ba ya ce ina eh, fada amma wannan shekara na ce maka za mu yi tsawafi shi ma annabi da ya ga mafarkin ba a ce masa wannan shekara ba shi da ya tattaro sahabbai ne to da ya zo wannan kekara aka ce ba zai shiga ba wannan shekara to kaga wannan yana gwada cewa mafarkinsa gaskiya ne amma ba wannan shekara zai tabbata ba to kana iya yin mafarki saboda talauci ya dame ka kawai sai gakin nan ka haɗu da wani ya ɗauko naira dubu ɗari yana mika maka kai kuma da ɓare kafin ka karɓa sai aka take ka eh ya zan ko wanda ya tage ka za ka huce a kansa eh. ko mana ce ka karba ka sanya a cikin aljihunka to idan ka karba ka sanya a cikin aljihunka da ka farka ka laluma ka ji wayan kwana ɗaya wayan kwana biyu wayan babu albaki babu kyauta kwana uku wayan babu albaki babu kyauta babu komai baya cikin mafarkin ba a ce maka gashi rana ka zaba ne to zai kai ta addu'a Allah ya tabbatar da wanda zai kawo wannan kudin eh wanda Allah zai kawo wannan kudin wato Allah ya kawo wanda zai kawo wannan kudin da me da gaggawa kenan ko da wuri Allah ya taimake mu to kina sai manzo Allah ya ce to ai ban ce wannan shekara ba yace ban ce wannan shekara ba shine da ya bar wajen sai je samu Abubakar bin Abi Quhafa irin tambayoyin da ya masa da yayi ma annabi haka yayi masa shi kuma irin amsan da annabi ya bayar shi ma haka ya bayar shi dai kawai yana ganin bai yadda ba shi yasa shi da kansa yace sai ya ji jikinsa ya shi sai ya kama hanya sai ya tafi sai ya daɗa shiga cikin jama'a saboda yana ganin ya takura annabi kuma da ya bar wajen annabi ya je wajen abokinsa abubakar bin abi haka saboda shi yana gwada rashin goyon bayansa ga wannan sulhun da za a yi tunda annabi ya riga ya zo kuma a riga an gama shirin komai to a cire waɗannan kayayyakin an cire kawai a afka waɗannan mutane komai zai faru ya faru shi kuma maza Allah ya ce tun da ya zo daman taguwan ta ki karasawa sai da ya je daidai wani wuri sai ta ki wucewa ya matsa mata ta ki wucewa in aka juyo da ita madina sai ta kamo hanya da sauri idan aka juya da ita makka in ta je daidai wannan waje kawai ba za ta wuce ba sai ta kwanta sai ce to abin da ya hana giwaye karasawa ɗakin kaba shine ya hana wannan dabba karasawa ɗakin kaba duk abin da mutanen nan kuraitawa kafirin nan suka tambaye ni inda na yarjejeniya ne komi ɗacinsa komi nauyinsa ya ce wallahi zan yarda saboda ko da zai wuce ba zai wuce ba ba zai yiwu ba Allah ya riga ya gwada masa alamu ba dai yanzu ba ne ba zai yiwu ba amma cikin sauki zai zai mamaye makka dakin kaba zai koma karkashinsa cikin sauki amma dai ba yanzu bane to da umar ya nausa ya ce yana tsoron kar a saukar da aya a ce ya matsa wa annabi kun san saboda annabi ba kan wallasa ba ne eh, malami ne irin kai ɓaci sai ka nemi malinsa ba kuma ka kwana lafiya amma ban annabi ban da annabi amma fa wannan ba na ce aje a yi ta marin malamai ba ne ai ko da malami ya fada ka faɗa ya fada ka faɗa rakin kunya ne ba tarbiyya ba ne sai ba daidai ba ne ko da malami ya yi kuskure a zo ana ta yaya ta kuskuren sa ana ce kaza ba daidai ba ne ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne duk waɗanda suke yin haka marasa kunya ne ko malamai ne kuma ba su da kunya nun ba da'a ba ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم saboda haka mutum ya kuskure ba yayatawa za ka yi ta yi kana wulakanta ki kana muganta ki ba kai baka da kuskure ne kai ma inda za a ɗauko naka ba mamaki ma fa da za a falle ka falle ko limanci ba za ka yi ba ko sallah ba za a bi ka ba da haka kar mutum ya ga ko yana da wayo ko yana da baki ko ya samu dama ya yi ta cin mutuncin malamai wallahi wannan ba daidai bane ba alheri bane imam suyuti ya ce mutuncin malamai guba ne duk wanda ya ci to karshe halaka zai yi to abu ma abin ta takaici sai ka samu da jahili shi ma zai zo ya tsunduma cikin wallah wanda ko kyakkyawan karatun fatiha ba zai iya ba mummunan jahili baki kirin amma sai ga ya shiga su wadancan malamai sun yi rashin kunya kai ma jahili kai rashin kunya ba daidai ba ne to kaga ai annabi ba kan wallata ba ne da yan kace za ka taba annabi to ba za ka yi labari ba A amma kaga malami da yake baya da mala'iku shi kenan sai ka taba kika kwana lafiya amma wallahi da malamai suna da mala'iku to da ina jin malaman da za su rage su ne malaman Allah duk matsiyatan nan mala'iku za su gama da su don yanzu ni in aka ce ina da mala'iku in ka taba ne zan ce su tafi da kai kawai eh, su tafi da kai layira kawai kowa ma ya huta Allah ya kyauta saboda haka ya tafi umar ɗan kattabu ya shiga can cikin jama'a ya ka kira shi sai hankalinsa ya taki dun ba mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi a kansa Tunda har zai zo yana tambayoyi na takuri ga annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya riga ya yadda da yarjeniyoyin da kafirai suka bijiro maka kuma wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim saboda haka tunda ka'ida ita ce wannan to me kuma na zuwa ka zo kai ta takura annabi da tambayoyi ya ma baka amsa baka gamsu ba ka je wajen abokinsa ya baka amsa exactly irin na annabi to ka rasa yadda za ka yi to ya za ka yi dama ya ce sai ya ji ana kiransa shine da aka kira ke zo wajen annabi shine manzo Allah ya karanta masa suratul fatih shi yasa shi ma sai ya ji hankalinsa ya kwanta eh tun da ba a saukar ana caccakansa ba me yasa annabi ya kira ki ya kira ki tun da ya gwada damuwansa ya gwada rakin goyon bayansa dangane da yarjeniyoyin da aka kulla to ke za haka ce ya kira ki a karanta masa ga albishir daga wajen Allah inna hana laka fathan mubina to shine anan mala yake منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي تفصيله في مواضعه من تفصيل هذه الصورة إن شاء الله تعالى فلما نهر هديه حيث أصر ورجع ألوكة عند أكثر منظر الله أول عند أكثر الكديبية وتريجياته سيما الله يكون هديه kuma ya yi aski kun san idan mutum ya sa fararen kayayyakin na kulla niyya to fa ya riga ya shiga shi ba a tube shi haka da eh, inda za ka tuɓe ki da niyyar aikin umra ko aikin hajji to fa sai ka yi hadiya tun da ka riga ka shiga anzalallahu hadhihi sura shine Allah ya saukar da wannan sura fi ma kana min amrihi wa amrihim yana ba da labarin abin da ya faru waje ala zalika sulha fatan bi itibari ma fihi min al-maslaha wannan yarjejeniya da aka kulla sai aka mayar da shi kamar shine buɗe na musamman وما آل الأمر إليه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه كما يدعى aka ruwaito daga Abdullah ibn Mas'ud wa da wani sa Allah ki kare yadda da su annahu qala fata fata yace in aka ce buɗe kun dauka budin makka tunda aka ce idza ja'a nasrullahi wal fath a can wal ana nufin fathu makka amma anan inna ana laka fathan mubina Abdullahi dan ya yace wa nahnu hanuna al-fata sulh hudaybiyah yace wannan sulhu na alhudaibiyya yarjejeniyar da aka yi shine ainihin fatihi ana wa an jabir radiyallahu anhu kala jabir dan abdullahi ma yace ma kunna na al-fatha illa yawm al wannan buɗi na farko na musamman shine wanda aka yi a ranar hudaybiyya وعن البراء رضي الله عنه في حديث براء بن عاذب يتي تودون أنتم alfatha fatha مكة kuna ce cin birnin makka shine ainihin fatihi wa na fatu makka ta fata lalle cin nasara a birnin makka buɗi ne wa na na'uddu fata bai ata ridwani yawmal Ya ce amma wannan fadin Allah ta'ala inna fatahna laka fathan mubina to muna nufin abin da ya faru a ainihin al-hudaybiyya kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'a yace mun kasance tare da annabi arba ashara wa mi'a muna tare da annabi mu wajen ɗari ne da nawa da goma sha hudu ɗari da goma sha hudu wal hudaybiyatu bi'hum ɗari da goma sha hudu muna tare da annabi za naha ya yace waɗansu sai suka yi maza maza suka samu wannan rijiya na hudaybiya da aka je babu ruwa da yawa sai mutane suka kwalɗe wajen suka yi ta kwakulewa falam na turafi ha katara muka kwake ko ɗigon ruwa babu fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka cewa annabi babu ruwa ba ga abin da ya faru da labari ya je masa ne sai ya zo fajalasa ala kafiriha wannan rijiya ta alhudabiya din sai annabi ya zo ya zauna a bakin ta kuma da abi ina in min ma'in fatawadda maza Allah zai gwada ɗaya daga cikin mujizozin da Allah ya baki ɗaya da ya zo ya zauna a bakin rijiya sai ya ce a kawo ruwan alola ruwan da baya da yawa kenan aka kawo ruwan alola sun matma da a. sai maza Allah ya ainihin kurkure bakinsa ya addu'a sun masabbahu ha sannan sai ya fesa ko sai ya zuba a cikin alhudaibiyya fa tarakna gaira ba idin. sai muka bar wajen amma ba mu yi nisa ba kowa sai ya bar wajen ba wanda ya ga abin da ya faru da ce daga baya da muka dawo suma innaha na ma na hannun wa ibala da ce da muka zo sai muka samu ruwa yana ta kulkula a wajen da mu da dabbobinmu sai da muka yi amfani da ruwan nan yadda muka ga dama wannan yana ɗaya daga cikin mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hadisin umar ɗan kafa Allah ki kare yadda da ki kale ce kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin yace muna tare da annabi a yayin tafiya kala fa sa'altuhu an kay'in sai na tambaye ki wani abu salata marratin falam yarudda alayya sau uku ina masa tambaya amma bai bani amsa ba kala fa qultu fi nafsi sai na ce a cikin raina sakilatka ummuka yafnal qattabi lalle kaman jatumanka ta yi hasaranka ya kai ɗan kasuwa wannan wata kalma ce wanda suke amfani da ita idan mutum ya shiga damuwa sai ka ce baka da rabo kana magana wa annabi asar uku amma bai bada amsa ba ya kayi ina farko bai bada amsa ba ya yi shiru ka sake yin na biyu sannan nan ma ya yi shiru bai bada amsa ba to ka haƙura mana sai ka sake na uku to na uku ma bai baki amsa ba shi yasa yace sakilatka ummuka ibn al-khattab nazarta rasulullahi sallallahu alaiki! wa alihi wa sallama salasa marratin falam rudda alayka ka matsa wa annabi har sau uku amma bai baka amsa ba qala fa rakibtu rahilati fa harrattu Shi ne na hau abin hawa na yi tafiya fa taqaddamtu makafata an yakuna nazala fi yakayyu sai ta yana tsoron kada aya ta so kada ta kurani قال فإذا أنا بمناد يا عمر كم كو سي ga mai kira yana kira ne ce ya umar kala farajatu wa ana azunnu annahu nazala fi kayru sai na dawo ina tsammanin wani abu ya sauka فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيا النبي يتي نزلت علي البارحة سورة يتي جيدة الدلوة سورة تاسوك غريني هي أحب إلي من الدنيا وما فيها wallahi ta fi mun duniya da abin da ke cikinta tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alkawarin cin nasara ya ce kuma ya gafarta masa to wannan ya fi masa duniya da abin da ke cikinta duk kudin da ka mallaka in aka zo aka ce ka kawo kudin Allah ya gafarta maka yanzu kana mutuwa aljanna za ka shiga a ma za ka yadda da gudu ma za ka karba duk abin da ka mallaka to ma me ka mallaka eh wani ana magana fada manya-manyan masu kuɗi wanda 1 biliyan a wajensa ba wani abu bane biliyan ɗaya shine miliyan miliyan sau dubu kai yanzu aka baka shekara tamanin za ka yi kowace rana aka ce naira dubu nawa mutum zai kashe shekara tamanin kawai in yi gida sai ka yi kujera da safe kawai kana narka kudi ba ruwanka biliyan guda ba sai ka fita neman kudi ba shekara tamanin za ka yi kana kashewa aka ce kawo wannan kudin ko fiye da aka kawo yanzu yanzu za ka mutu ka shiga aljanna aya guje za ka karba sun wannan duniyan damuwa ne in kuwa ka ki karba sai ka ki karba waɗansu sai su zo za su saci kudin ba su samu ba su banka wuta a gidanka kayan suka banka wuta kike nan sun tare ko ina ba inda zaka je Allah ya Ki shi yasa wannan sura annabi a haɓu ilayya min ad-dunya wa ma fiha tafi min duniya da abin da ke cikin ta inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai hadisin Anas ɗan Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nazalat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan aya ta sauka ga annabi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara domin abin domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifukanka da abin da ya jinkirta marji'uhu min al-hudaybiyya a hanyar dawowansa daga hudaybiyya kaga ki yasa a can baya da aka ce makkiya muka ce ba ainihin garin makkan ta sauka ba hanya ta sauka kuma hanyar ma ta fi kusa da birnin makka amma aka kira ta mai aka ce madaniya aka ce madaniya ba makiya ba ko eh madaniya a madina aka saukar da ita Hudaibiyya. an ce wannan guri tsakanin hudaibiyya da garin makka wato tafiyan burudi guda ne burudi guda ne sai ka dauka kamar kilomita 28 haka ko kilomita 28 ko 30 manzo Allah ya bar wajen sai aka saukar da wannan sura tsakanin hudaybiya kuma da birnin madina kilomita nawa ne kilomita 400 ne da 60 ko da 70 to lokacin da aka saukar da wannan sura ta fi kusa da ina da birnin makka amma aka ce mata madaniya saboda annabi yana zaman birnin madina ne an gane wannan to shine yake cewa lokacin da annabi yake dawowa daga hudaybiya qala annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi ya faɗa mana yace laqad unzilat alayya al-laylata ayatu. lalle cikin dare wata aya ta sauka gare ni ya habbu ilayya mimma alal ard na fi kaunan tafiye da abin da ke bayan ƙasa ka kaf gaba saboda Allah ya karrama ni Allah ya girmama ni Allah ya gafarta mu Allah ya fitar da daraja ta a duniya su makaraha alaihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya karanta musu wa qalu suka ce hani ammari anya nabi Allah suka ce ma dalla gare ka ya kai annabin Allah lakar bayyana Allah azza wa jalla ma yaf'alu ma yaf'alu bika Allah ya ya faɗi abin da zai yi gare ka tunda yake ya gafarta maka laifin baya da laifin gaba to yanzu ka ga dama sai ka ta bundun bundun dinka yi eh, yanzu da kai ne aka fada maka wannan ana faɗa maka wannan kun za ka tashi daga wajen tafsirin nan don a riga an gafarta maka duk abin da ka je ka yi Allah ba zai kama ka da laifi ba duk wanda ka hadu da kira ɗaya za ka yi sha gaban ka saboda ka san ba komai tun da Allah ya ce liya ya gafira laka Allahu ma kaddama min zambika wa mata akara to ba wa kai aka bala ba wa annabi aka bala kai kuma ba za ka samu wannan daraja ba saboda me saboda kai ba annabi ne ba manzo ba ne, an rufe kofar annabci da manzanci amma wani bangare kana iya samun darajar wani bangare manzo Allah ya faɗa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin wata ramadana yana mai imani da neman lada ya kiyaye dokokin Allah to duk abin da ya gabata na kurakuranta to Allah zai gafarta masa man kama lailatul qadri imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wandaren lailatul qadri ya dace da wannan dare yana mai imani da neman lada to shi ma an gafarta masa wato abin da ya gabata na laifukansa ai kaga an ce mata kaddama akwai mata akara sai dai a baka shekara ɗaya ko shekara biyu saboda azumin ashura ko azumin yawmul arha sai dai ya ce maka shekara ɗaya ko shekara biyu amma manzo Allah aka ce masa ma ta kaddama min zambi ka wa mata ta akara saboda haka rayuwarsa kenan su kutum gaba daya to Allah ta'ala ya riga ya ambaci makomanka ya kai annabin Allah amma muna tambaya ma za ya falu bina to mu kuma sahabbanka da muke tare da kai mai Allah zai yi da mu ina ne makoman mu fa nazalat alaihim alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a gaba Allah ya saukar da liyudkhil almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar hatta balaga fawzan azima za mu samu ayan nan gaba abin da yasa ya kawo mana wannan tunda an ce ga na annabi kuma sahabbai suka ce ina nasu sai aka ce nan a gaba mu kenan Allah ya sanya mu cikin al yace كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه domin a gwada muku cewa annabi yana neman Allah ya cika maka ni'ima balle kai amma wace hanya annabi ya bi shine al-mugira dan shu'uba yace manzon Allah yana sallah har sa kungura suke yi yanzu wani mai kudi ne yake kiyamul laili har kafansa na kungura eh wani mai mulki ne yake kiyamul laili har kafansa na kumbura sai dai kumatunsa ya kumbura amma ba kafansa ba idan ka ga kumatu ya kumbura kuwa mene ne ra'ayi lake-lake ne da tanɗe-tanɗe amma manzon Allah saboda tsaban tsayuwa yana sallolin na filfile kafansa kumbura yake yi saboda Allah ta'ala ya ce wa minan laili fata hajjat bihi na fila tallaka asa an yaba asa ka rasu ka makaman mahmuda me yasa aka zaɓi dare saboda komi girmanka ka komi martaban lokacin da za ka taki da daddare wallahi babu wanda ya sani don hatta matan ka ma sai ka samu kwasan baccin su suke ta yi sun riga sun yi aikin gida sun yi girki sun yi menene sun gaji to amma kai sai ka lallaba sai ka taki sai ka yi sallah zaki kana da babban rawani kana da babban kujera mai kan sarki eh kana da babban fitan ko kana da jan bairo da shi kake ne ko da wani baro daban saboda tsaban mulki kana da kuɗi na fitan hankali amma ka tashi can cikin dare kana sallah kana kuka tsakaninka da ubangijinka babu wanda ya sani lokacin da zaka fito ka hada ido da mai gadinka da sauran jama'a bakin gilas ne ba mai ganin kwayan idonka amma cikin dare ka zubar da hawayenka Allah ne ya sani to wallahi zai yi wuya zai yi wuya Allah tabaraka wa ta'ala ya bari a karya ka idan da manya suna yin haka za su samu sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ya ku manya mutum zai yi haka to kada yi tuwa tuwa sai banda banda tuwa cuwa sun abin da yake kakkara manya tuwa tuwa in ka bi Allah a can ba ka bi Allah a nan ba to afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب sai za a ke son a haɗa duka gaba ɗaya kuma mutum yana ma munafiyarci ko yana rikin gaske Allah ya sani don wani za ga ya zo sallah ya ni ku amma kuma inda za ka ganki a fatin dare ba za ka ɗauka shi ne mai sallar nan ba ta za ka sake ganinsa yana sallah to wallahi ma akwai taɓari a kusa raɗa masa za ka yi kace munafikin banza munafikin gobe ba kai ne na ganka waje za ba sannan ka zo kana mana sallar munafiki to shi yasa ake son mutum ya daidaita sai idan mutum ya yi haka sai Allah tabaraka ta'ala ya taimake shi yasa manzo Allah yake sallah cikin dare فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر aka ce Allah ba ya gafarta maka abin da ya gabata na ka ba da abin da ya jinkirta to me yasa kake bata lokacin kake sallan dare fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura yace me yasa bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba ai tunda Allah ya bani to ba girman kai zan yi wa Allah ba sai dai in gode wa Allah to wannan hadisi kamar yadda malamai suka ce asali hadisin nana Aisha ce Allah shi kare yadda da ita wanda ta ya rasulullah wata rana ta ce ya manzon Allah a tasna'u wato kana ainihin wannan sallah kafafunka suna tsatsagewa wa gargafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da abin da ya dinkirta fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Aisha sai annabi ya ce ya ke aisha afala kunu abdan shakura shin ba zan gode wa Allah ba ai wani abin da nake godiya wa Allah nake yi shi yasa nake yi cikin dare ma babu wanda ya sani idan da da rana ne a fili ya ce wannan mai kulin kai yana da kokari ko wannan basarakin yana da kokari ko wannan babban dan siyasa kai yana yana biyayya wa Allah na Allah ne to cikin dare yake tsakaninsa da ubangijinsa babu wanda ya sani yasa kun ga hatsari ne yanzu irin ayyukan ibadan da ake yake daukowa ka tashi karfe uku da rabi kana sallah cikin dare kuma sai ka ɗauki hotonka sai ka manna a facebook kuma sannan kana sa Allah ya baka lada ga ka wajen tafsiri sai ka ɗauki hotonka sai ka manna a facebook kun zo wajen tafsiri da yana tafsiri kai kuma kana tafsiri ba ana tafsiri kai kana farna ko mutum ya je ya sanya ihrami shikenan sai ya zo ya dauki hotonsa shi da matarsa da ƴaƴansa shi da kaza kaza wannan ba daidai bane ai ka bata aikin ka daga ce ka bata aikin ka wani ma sujada yi bayan ya yayi sujada kuma sai ya yi goho irin na Yahudawa kai sai ya yi goho sai kuma yasa yana ɗauka wai shi yana sujada sannan kuma a ce Allah ta ta allah ya baka lada saboda aka in ka tafi aikin haji ko umra ko kana aikin ibada kana daukawa kana gwadawa mutane ya ka bata aikin ka amma wani kirmi ne ka kama hanya za ka je kasuwa nan sai ka gwada hoton ka ina kana son gwadawa ne nan sai ka gwada ga kana tafiya da kafa za ka je kasuwa amma wannan ma mai hankali ko mai wayo ba zai yi haka ba maimakon mu yi amfani da wannan na'ura wajen samun ilimin addini da fahimta da ya ƙara mana imani to kuma sai muna amfani da ke wajen riya da rusa ayyukanmu saboda haka takaice yana da kyau a yi kokari a kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa domin ya sa manzo Allah yake sallah cikin dare domin saboda ya daɗa tabbatar da ni'iman Allah ya yi godiya ga Allah duk wanda Allah ya masa ni'ima kankanwa idan ya gode wa Allah to sai Allah ya kara masa to Allah ya kara mana akaramaka Allah sake maimaita mana ayoyi inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أتكيت فقوله فلن الله تعالى ديتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا للي من يبودي غريك بودي وان ديكي بينا لي مكتي قولي صلح الهديبية ko kuma cin birnin makka ko kuma ainihin kaibara amma dai abinda zance ya rataya a kai ko ya rinjayar shine ana nufin sulhul biyu. saboda wa amana nasu wa tama ba'dhum bi ba'd a lokacin ne aka samu alheri mai yawa mutane suka haɗu wa takallama muminu ma alkafir aka samu tattaunawa tsakanin mu'mini da kafiri wa intashara alilmu nafi wal iman Allah tabaraka wa ta'ala ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'aka wannan yana daga cikin abin da yake banta ga manzon Allah ki kadai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa laifukan sa gaba daya wa hadha fihi tashrifun azim wannan akwai girmamawa mai mai mai fadi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ainihin manzon Allah wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jami'i umuri kuma annabi a dukkan al'amuransa ala ta'ati wal birri wal istiqama duk da kasancewa manzo Allah baya sabon Allah duk abin da yake yi yana da'awa Allah ne a koyaushe yana biyayya ne ga Allah Allah ta yi lam yanalha basharun siwa ba wanda ya samu wannan matsayi sai manzon Allah la min al-awwalin wala min al-akhirin daga cikin mutanen farko ko daga cikin na karfe tun daga kan annabi adam har duniya ta nade babu wanda zai samu mata kanjaba min zambi wa mata akara sai manzo Allah ki kadai wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akmalul bashari ala al-itlaq shi yasa a cikin mutane kakar annabi ya fi kowa daraja kuma ya fi kowa samun ɗaukaka a wajen Allah eh wa sayyiduhum fi dunya wal akhirah kuma shine shugaban mutane duniya da lahira walamma kana tuwa khalqillahi lillah tunda manzo Allah ya kasance yana tsananin biyayya ga Allah wa aktarahum taziman li awamirihi wa nawahihi gashi yana girmama umarnin Allah yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ainihin wannan daraja ya gafarta maka kuma ya kara maka kuma ya ninninka maka yasa ya ce ina fata hana laka fata mubina lalle mun yi buɗi gare ka buɗi wanda yake bayyananniya da ya laka Allahu ma taqaddama min dhanbik domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka wa ma ta'akkara da abin da ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alai domin Allah ya cika ni'imansa gare ka fi duniya wal akhirah anan ainihin duniya da lahira wa yahdiyaka siratan mustaqima domin Allah ya kiryar da kai ainihin hanya madaidaiciya da ainihin shari'an da yake baka addini tsaye ne addinin musulunci da alkur'ani wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma domin Allah ya taimake ka ainihin taimako wanda yake mabuwayi shi yasa aka ce duk wanda ya kaskantar da kansa to Allah zai dauka shi amma in kai girman kai sai Allah ya kaskantar da kai saboda haka Allah ya ba mu. ainihin dama yadda za mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh